Caramba, caramba. Barka da warhaka barka da sake saduwa a cikin shirin namu na labarin matasa kamar kullum kuna tare da ni Rakiya Arimi da kawata Fantastic Fanta Shamsu. Gora barka da yamma yaya kike kuma ina miki barka da cikon shekarar na kyakkyawar ranar 'yan jaridu tare da ke da dukkanin 'yan jaridar duniya gabaki daya. barka ka dai gora yau mu kika kawo muna da farko dai za mu je jihar agadas game da matsalar ah, karamcin ruwa matasa sun shirya rarraba ruwan sha da kuma sabulu tare da wayar da kan jama'a kan covid-19 wannan lahadin a cikin takaitaccen rahoton namu za mu tafi neman wani matashi mai zane da kuma kayan ado abdul aziz hassan kuka a ƙarshe kwallon kafa a shafin na wasannin motsa jiki inda aka dakatar da wasannin na afirka. Matasa sun tsunduma cikin yaƙi da cutar coronavirus wata ƙungiyar ɗalibai ta Africa Development University a DOE na Yamai tana cikin ba da ƙoƙarinta don taimakawa al'umma da ke cikin mawuyancin halin rayuwa taimako ta hanyar tattara kuɗi. Yanzu ba lokacin rashin aiki ba ne in ji Sharifa Ture mamba na kwamitin shirya taro. Ta yi hawa mamman ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Mukan tattara abubuwa a nan cikin jami'a mu da kanmu da kuma duk wanda yake so ya kawo nashi gudunmuwa. don mu gwada musu yadda ake wanke hannuwa da kuma ba su kayan da za su wanke hannuwansu da su. Mukan karbi su sabili, ababen rufin hanki da su bokiti da butoki. Wajen rabon za mu hara da masu bukokin da suke kusan jami'anmu. da kuma wasu bukoki kimanin arba'in waɗanda dai ba su je lakwar ba da ba su san me yake faruwa ba dan a ganin mu su ne abin zai fi taɓawa. To kaga dai ba turanki suke shi ba, tana yiwa ba ma sauraron labaru suke yi ba. Suna kuma ci gaba da zuwa ran sallaci. Fanta a game da karamcin ruwa a jihar Agadez wasu matasa suka shiga rarraba ruwan sha da sabulu kyauta tare da wayar da kan jama'a game da wannan cutar ta coronavirus. Sun kuma dogara ne da abin hannunsu na kansu a cikin wannan tsarin nasu na tallafawa talakawa. Anguwar Tadres ce da ke cikin da'irar birnin Agadez aka zaɓa domin bayar da ruwa da sabulu sabulu kyauta saboda wankar hannuwa dangance da kokowa da cutar coronavirus wanda ya fi sa'anta wannan tsarin isufu muhammadin dauke da karin bayani. Wannan tsarin na raba ruwa kyauta muna cikin rashin ruwa ne akwai rashin ruwa sosai a gadas mun yanke shawarar tallafawa mutane da abin ya shafa sannan mun tuna da su na ba su sabili a cikin wayar da kawuna da muke yi saboda muna a cikin annoba ta coronavirus saboda baka baiwa mutum sabili ka ce ya wanke hannayensa sannan babu ruwa kenan abu mafi a'ala shine ruwa mutanen da suka amfana da wannan taimakon sun nuna farin cikin su ganin wannan fusa'a ta zo daidai lokacin bukata bale ma a wanga lokaci na watan ramadana da ya zo tsakiyar lokacin da ake fama da kokowa da allobar coronavirus wannan tallafi da aka kama na gaskiya mun ji daɗin shi don saboda ba kowa ke da wannan kuɗin sayan budo na ruwa do ɗaya muna iya san shi dala ɗari ko dala hamsin kura akalla in dai ana wayo akwai ruwa mana san ta kawo da sabili an waye mana kai kuma ka ga cuta wadda ta abdaba duniya kolora virus mu dai gaskiya mun ji daɗi da aka waye mana kanmu domin mu kare cutar da aka gaya mana kyakkyawan aiki ne da wa'annan matasan suka yi da suka ɗau manufar sanya wanda ba su da hali kaucewa kishirwa da kuma cutar virus. watan ramadan wani kyakkyawan lokaci ne ga matasa da ke amfani da shi na yin kasuwanci fantastic a nan babban birnin ya mai kiki hankalinsu ya fi karkata ga kayayyakin da suka shahara sosai ga masu azumi wanda ke ba su damar cimma burinsu. Ga rahoton. A kan manyan tituna ko kuma a kasuwa ana ganin matasa masu 'yan saide-saide yawancin sana'a ɗan lokaci ne suke Zulaiha Adam, 'yar shekara goma sha biyu kuma ɗaliba ajin ƙarshe na firamare kamar sauran ta yi amfani da lokacin Ramadan domin samun 'yan kuɗi. Tukuɗi take saidawa ko kuma a ce labduru. Ina saida hura a kowace rana ina saida ta jika uku zuwa jika biyar zan sayi hijabai tare da takalma kuma zan sayi tufafi bayan azumi ba zan sake sai da hura ba. Wasu masu 'yan saida saidan suna canza dubara kuma suna karkata wajen saida kayan masaruhi da ake yawan amfani da su ko kuma kayayyakin da ake bukata a cikin watan Ramadan. Muhammadu Salif da Muhammadu Awal aminai ne. Ina sayar da lemun tsamina da citta da manti da citrulin da tsamina. Aya samu inda aya sayar da aya samu kowa na samun bakin gwargwadon shi. Tarmis da tafiya da tabarma ana sai da kasuwa ni ce da rama yanzu ana sa ana sa kananan sana'o'i ne da ke baiwa matasan da mafi yawansu sun zo ne daga ayyukan kewaye har ma daga wasu jihohin ƙasa domin samun ɗan abun da za su biyan kananan su ta hakan su kuma kaucewa shiga wasu 'yan halayen ɗauke-ɗauke. A takaitaccen rahoton namu na Lahadi za mu sa ku gano matashi Abdulaziz Kuka ɗan Nijar mai zane da kuma kayan ado fantastic. Aikin sakiki ya kai shi zuwa kasuwannin baje koli na ƙasashe da dama wanda ya mai da hakan aikin shi na yau da kullum a cikin 'yan watannin da suka gabata ta hanyar kafa kamfaninsa Koko Design ga tarihinsa da muka shirya muku. Mai fusahar kirkira da ado Abdulaziz Hassan Kuka matashi ne ɗan Nijar da ya saka kansa ga aikin kwalliyar ado yau shekara shida ke ga ɗan fari ne mai madadacin tsawo kuma kafkaura inda shagon ke cike da alluna da aka wa ado kala-kala da kuma kayayyaki iri-iri da ya an ta da kansa a cewarsa. Ina yin zane ne saboda yana matukar bani sha'awa. Idan kuka dubi alluna na suna da zane, abokanina suna kira na ɗan zamani saboda ina harhaɗa kaloli daban-daban. Muna yin abubuwa da dama. Akwai abubuwa na zanen halittu da muke muke yi ga mabukata. Muhimmin gurinsa shine ya ga an yi amfani da na gida. Abin da muka fi mayarwa hankali shine 'yan ƙasar Nijar su zo gurinmu su san komai na iya yiwa a Nijar. Muna gayyatar su su zo su gani abin da 'yan Nijar suke iya yi. Abubakar Dauda daya daga masu kama mishi na yaba aikin Abdulaziz. Aziz mutum ne mai kokari da son aiki yana gyara mana alu zanen mu sannan yana kama mana idan muka kasa yana biyan mu saboda da kafa a fage aiki. Shagonsa ya kuma zama sarari ne domin nada film da buga hotuna shooting don matasa masu sha'awar naɗin silma. A yanzu kuma sai wasannin motsa jikin nan. A wasan kwallon kafa an soke wasannin Afirka ko kuma ana shirin soke su. Wannan misali ne na kungiyar kwallon kafa ta Guinea wacce ta ba da sanarwar cewa ba za ta sake ci gaba da nasarar kwallon kafar ta ba. An dakatar da League din tun 16 ga watan Mars. A Guinea ɗaya daga cikin kungiyoyi da suka cancanci buga wasannin Afirka na gaba. sune ne Horoya Ase rukunin Muhammad Wankwai. kaf ta aika shawarwarinta ga dukkan mambobinta na kungiyar game da yaduwar cutar tana tsammanin samun amsoshi nan da biyar ga watan Mayu mai zuwa. anan muka zo ƙarshen labarin matasan namu za ku iya sake sauraron shi akan lambar uku biyu biyar da layin airtel kyauta sai nan muke ce muku ma'asala.